shin wai menene ya zafi haka ne wato abin nan da ake kira ba a rabu da bukar ba an haifa habu jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a gidan talabijin namu na MDTV Hausa gidan talabijin da muke kawo muku labaruka kai tsaye daga masana'antar kanewood, labarin ban al'ajabi ban dariya kai hannu lokacin ma har da ban haushi A yau muna magana ne akan wato jaruman masana'antar kadi nan guda biyu wanda ma iya cewa a da ma'aurata ne yanzu kuma wato auren su ya rabu. Magana ce akan Sani Danja da kuma Mansura Isa a inda a kwanakin ba muka ku labarin auren su ya rabu wanda ita jarumar da kanta ta fito ta bayyana a shafinta na sada zumunta wato Instagram ɗinta inda take cewar ita da sande yanzu ba su da aure kowa ya kama gabansa sai dai a 'yan kwanakin nan ne ita shahararriyar jarumar kuma wato ɗaya daga cikin masu ƙungiyar nan ta tallafawa wato na ƙasassu da kuma gajiyayyu ita mantura isa muka ga cewar tana neman ta shirya wani sabon fim wanda ta yi lakabi da fanan shi wannan fim fanan hakika mun ga waɗanda suka fito a cikin jaruman kuma za a fara ɗaukar wannan shiri har da sani danja a ciki wanda kuma ita ce mashirye wannan shirin to shin menene ya kai zo mu ramin kura a'a sai dai ma iya cewar binciken dole sai an faɗaɗa shi mu ma za mu ci gaba da bincika kuma za mu gani shin me ya kai zomo me ya kai kere ake kokarin haɗa wannan mahaɗi sai dai ita mansura isar ba ita ce za ta fito a bangaren kuma jaruma mace ba ɗaya daga bangaren wato safara uce To dai ma mu izba ido mu gani wannan shiri na Fanan inda a yanzu haka aka fara challenge tsinsa wato a Instagram akan wakarsa da Umar M Sharif ya buga. Har yanzu dai ita Mansura Isar tana cewar babu gudu ba ja da baya wannan shiri za a fara ɗaukar sa ne nan da 'yan kwanaki kaɗan wanda mai bada umarnin Shak Isa Alolo zai bada umarnin wannan fim ɗin. Hakika Mansura Isa ta ɗaure mutane kai musamman masu bibiyar cewar ai ta raba aurenta ne da Sani Danja domin ta je ta ci gashin kanta amma kuma sai gashi a lokaci ɗaya karo na farko da ta fara shirin fim da kuɗinta kuma ta ɗauko sani danjan ta ce shine jarumin cikin fim ɗin hmm, to ma iya cewa ai dama soyayya dan kwanzuma ce ku ci gaba da bibiyan mu a masana'antar Kannywood din inda zamu kawo muku labari ɗaya bayan ɗaya daki daki daga nan gidan talabijin namu na MDTV Hausa MDTV Hausa ta ku ce